daga ƙasar Hausa. Tarihin Kano A ƙarni na tara na shekarar Masishiya, wasu maharba daga Arewa suka zo suka zauna a duwatsun da ke kewaye da sararin da ake kira Kano a halin yanzu. Duwatsun kuwa su ne Dala, Gwauron Dutse, Magon da Dutsen Fanisau. waɗannan maharba sun ci gaba da zama a kano ƙarƙashin jagorancin shugabansu barbushe shi kuma barbushe daga ƙabilar dala yake dala wani mutum ne baƙi ƙaƙƙarfin gaske mafarauci ne na yankan shakku domin an ce yana iya kashe giwa ya ɗauke ta a kafaɗarsa ya yi tafiyar tsawon wuni guda da ita da dala ya zo ya gina sa a saman dutsen dala shi ya sama ake kiran dutsen da dutsen dala ya ci gaba da zama tare da matansa da 'ya'yansa su bakwai hudu maza uku mata babbansu shine gargaji wato kakan buzami uban barbushe barbushe shine gaji halayen dala na sanin dukkan dangogin tsafi sishiri da dukkan al'ajibansu hakan ta sa ya samu rinjaye a kan 'yan uwansa har ya zama shugabansu ga sunayen jama'ar dala akwai an zago da yake da gida a ƙarƙashin goron dutse daga gabas sai kuma ga giwa uban ruba wanda aka ce yakan iya kama giwa da igiya ya za ta har zuwa gida akwai gaba nasu akwai ibrahim akwai bardoje Akwai Nisau, Kamfatau da Dutse.